Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na mu koma noma daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zama kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 4 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai goma sha ɗaya ga watan jumada thani na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru ɗari hudu da hamsin da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan janairu shekara ta alif ɗari biyar da saba'in da uku papa roma gregory na uku a ƙasar roma a lokacin ya kira taron sarakunan ƙasashen turai goma sha biyar a taron da ya papa roma ya buƙaci shugabannin ƙasashen turai da su cire hannunsu daga naɗe-naɗen shugabannin coci-coci a kasashen yankunan su musamman ma dai dan mukamin fafaroma da manyan shugabannin coci-coci sai dai shugabannin ba su amince da wannan bukata ba wanda hakan ya jawo yaƙe-yaƙe masu yawa a tsakanin fafaroma da kuma sarakunan kasashen turai masu saurari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata rana irin ta yau 4 ga watan janairun shekara ta 1961 aka gudanar da babban taron siyasa na wasu kasashen afirka a birnin darul baiza na kasar morocco kasashen da suka halarci wannan taro da sun hada da algeria ghana guinea mali morocco syria yaman da kuma masar manufar taron da ya ita ce ta tattauna batun samar da rundunar soja ta bai daya na waɗannan kasashe da salo iri na ƙungiyar tsaron nato har ila yau da kuma samar da kasuwa iri guda da tsarin siyasa na bai daya sai dai sabanin siyasa mai tsanin da tsakanin waɗannan kasashe ya hana manufofinsu tabbata da ƙarshe masu haure kun san cewa shekaru 466 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sada mulla sadara ko kuma sadarul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilmin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan kuma bayan da aka da cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne dai kafa makarantar ilimi ta falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa akan yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shahararren littafin nan nasa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu littafai da yawan su ya kai littafai arba'in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 To da farko ga muhimman kanunsu. A ƙasar Iran ana ci gaba da gudanar da tarika na tunawa da cikar shekaru uku da kisan janar Kasim Suleimani. A ƙasar Malawi kuwa annobar amai da gudawa ta kashe mutane akalla 620. ta kwallon kafa ta manchester united tana zaurcin olivia giroud yanzu kuma ga labaran da ke diki a kasar iran ana ci gaba da gudanar da taruka na tanawa da cikar shekaru uku da kisan gillan da amurka ta yi wa janar kasun sulemani tare da mataimakin babban kwamandan dakarun sake na shi shida sha'abi na kasar iraki abu mahdi al muhandis. tun ne da aka fara gudanar da tarukan a kasar iran a birnin tehran an gudanar da tarukan a babban masallacin margai imam kumeni inda manyan jami'an soja na kasar iran gami da shugaban iran din ibrahim ra'isi da kuma ministoci da manyan jami'ai daga dukkanin bangaren gwamnati suka halarci zaman taron a lokacin da ke gabatar da jawabinsa shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa janar kasun sulemani ya sadaukar da rayuwarsa ne domin bayar da gudunmuwa ta tabbatar da tsaro ga al'ummar kasar iran da ma yankin gabas ta tsakiya kamar da kuma ya bayar da gagamar gudunmuwa wajen dakushe kaifin kungiyar 'yan ta'addan nan ta daesh kamar da bayani kuma kisan kasun suleimani wata alama ce wadda take nuni da irin yadda amurka take da hannu kai tsaye wajen karfafa ayyukan ta'addanci wanda kasan Suleimani yake yaka a kasar kwalara ta kashe mutane 620 tun bayan bullar wannan cuta a farkon shekarar da ta gabata in ji ministan lafiya na kasar ta malawi mutane 18,222 ne da aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar ta kwalara yayin da kasar kuma ta samu rahoton mutane 16,780 da suka warke yayin da 822 ke ci gaba da zaman jinya a cibiyoyin kula da lafiya a cikin wata sanarwa wadda ta fitar ministar lafiya ta kasar malawin ta kara cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kasar ta samu rahoton cewa mutane 409 wanda suka kamu da cutar da kuma karin wasu mutane 25 waɗanda suka mutu sai kuma wasu karin mutane goma waɗanda ake zargin sun kara kama da cutar daga bisani a taron najeriya kowa rahotanni suna cewa an kone gidaje da shaguna da wasu kaddarori na miliyon naira sabon rikici da ya barke a waja da kuma lunguda da ke karamar hukumar lafiya da a jihar adamawa rikicin ya barke ne da almurar ranar litinin ta gabata inda wasu bata gari suka rika wa gidaje wuta da kuma shaguna kakakin 'yan sanda na jihar adamawa sp suleiman yahaya ya ce ba a samu wata asara ta rai a wani rikici ba amma dai bata gari sun kona gidaje da kuma shaguna da dama a cewarsa kwamishinan 'yan sanda ya zarci yankin da lamarin ya faru domin ganewa idanunsa abin da ya faru sannan kuma ya sha alwashin cewa jami'an tsaro za su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin dawo da doka da oda a yankin baki ɗaya. da jama'a masu kada da sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban muhammadu buhari na taron najeriya ya bayyana cewa yana tunanin duba yiwuwar yin ritaya daga dukkanin harkokin siyasa baki daya bayan kammala zabukan watan fabrairu mai zuwa buhari ya bayyana hakan ne a cikin sanarwa guda mai magana da yawon safi mai addition na ifitar a ranar talata ba da karbi bakuncin jakadan musamman daga kasar burundi a fadar shugaban kasa da ke abuja ya kuma bayar tabbacin cewa najeriya a bisa dankon zumuncin da take da shi tsakaninta da kasashen afirka za ta ci gaba da taimakawa kasar ta burundi a dukkanin bangarori sannan kuma buharin a lokacin da yake tsokaci akan bukatar shugaban kasar ta burundi a fannin samarwa kasar makamashi musamman ma abin da ya shafi man fetur da dangoginsa buharin ya ce kasar tana duba yiwuwar taimakawa kasar ta burundi da man fetur a bangaren wasanni kuwa tsohon dan wasan kwallon kafa na arsenal da kuma chelsea olivia giroud yana daya daga cikin 'yan wasan da kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke zawarcin su wanda ake sa ran mai ya koma kungiyar a cikin wannan wata na janairu kungiyar tana son daukar dan wasan kasa na faransa ne wanda ya taimaka wa kasar kaiwa wasan karshen cin kofin duniya wanda aka yi a cikin wannan shekara a kasar qatar a watan yuni ne dai kwantaragin dan wasan na ac milan zai kare kuma har yanzu kungiyar ta italiya ba ta sake yi masa wani tayi na tsawaita kwantaragin nasa ba dan wasan mai shekaru 36 ya shafe shekaru shida kungiyar kwallon kafa ta arsenal kafin ya koma kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda ya zauna na tsawon shekaru uku a lokacin da yake kungiyar kwallon kafa ta chelsea giroud ya lashe kofuna uku ciki har da kofin gasar zakarun turai ya zara kwallaye tara a wasanni goma sha tara waɗanda ya buga ac milan kawo yanzu to jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi magana ne akan wani rahoto da hukumar nan ta fawo ta fitar akan matsalar abinci take hasashen za a fuskanta a tarayyar najeriya a cikin wannan shekara ta 2023 da aka shiga da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani rahoto da hukumar abinci ta duniya ta fitar ta ce a cikin watan agusta na shekara ta 2023 dinnan da aka shiga za a iya samun matsalar karancin abinci a tarayyar najeriya ta kuma kidanen cewa adadin mutanen kasar da za su fuskanci wannan matsalar ta karancin abinci za su kai miliyan 25.3 daga watan yuli zuwa watan agusta sanarwar ta hukumar abinci ta duniya ta bayyana cewa mutane miliyan 4.4 da su fuskanci waɗannan matsalolin za su kasance ne a jihohin borno adamawa da kuma yobe kuma dama dai tun a cikin watan oktoba na shekarar da ta gabata hukumar ta duniya ta ce da akwai mutane miliyan goma sha bakwai da tuni masu riga sun fada cikin karancin abinci a fadin tarayyar ta najeriya to har yanzu muna da wani labari wanda ya shafi najeriya da ma sauran kasashen afirka inda ministocin aikin gona na kasashen afirka din suka yi kira da a zuba hannun jari a daina surutu da fatan baki a birnin kigali na kasar wanda daidai aka yi wani taro wanda ya kunshi ministocin aikin gona na kasashen nahiyar afirka hakanan kuma kungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu da suke da bakin fada a wannan fage na noma duk sun halarci wannan taro kuma sun bayyana ra'ayinsu muhimmin abin da mahalarta taron da suka yi magana a kansa shine kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su zuba hannun jari a cikin harkar noma a afirka ba wai a ta magana ta fatar baki ba ministocin da suka halarci taron sun bayyana cewa mafi yawancin tarukan da ake yi zaman shan shayi ne kawai da surutu da fatar baki don haka yanzu lokaci ne na aiki ministocin aikin gwanda suka halarci taron sun fito ne da kasashen zambia nigeria uganda kenya da gabon sai kuma kasashen mozambique afirka ta kudu togo mauritius rwanda da sauransu ita kuwa shugabar wata kungiya ta kawo sauyi a fagen afirka aikin gona mai suna agnes Kaliba ta cewa ta yi babu wanda zai baiwa ministocin aikin gona na afirka kuɗi idan za su zage su yi aiki ya kamata su yi an bayyana cewa hanyar da ake amfani da ita ana noma ta gargajiya afirka tana da kyau wani manomi dan kasar uganda wanda kuma yake masani akan harkar kasuwancin aikin gona bayyana cewa da dama daga cikin mutane suna daukar cewa hanyar noma da ake amfani da ita afirka tana tattare da koma baya da kuma bata lokaci sannan ko bata dace da zamani ba sai dai ya ce hakan ba da gaske ba ne domin da wannan hanyar ne ake ciyar da mutanen nahiyar afirka edi mukibidi wanda yake jagoranta kungiyar nan ta slow food movement yana kokarin kare hanyar noma ta gargajiya ta afirka da ake amfani da ita cikin kasashe da dama ta hanyar gabatar da wasu ayyuka da ƙungiyarsa da kuma taimakon wasu ƙungiyoyi suke yi da ayyukan za su kai dubu goma to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara na kuma fatan alheri ga dukkanin manoma da aka shiga wannan sabon shekara ta 2023 da fatan damuwar da za a fuskanta a cikin wannan shekara tafi wacce ta gabace ta inganci sannan kuma ta zo da karancin matsalolin akwatanta da damuwar ta gabata da aka sami ambaliyar ruwa a kasashenmu na yammacin afirka da kuma fari a gabashin afirka to kafin fitowa ta gaba nake gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya gaito muku fitaccen waƙi na ƙasar Iran ɗin nan ne mai suna Maisam Ibrahimi domin gabatar da waƙar da ta da mana ba a saurare lafiya. چشمان you. you gaishe ka Maisam Ibrahimi a cikin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar waƙar amma kafin nan amma din wani kujerun su musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.cb1.ng. تو چشم تو بس برام یه ثانیه دیگه میمونی تو خاطره هام تو مثل زندگی خوبی برام از تو نفس میخوام یه ثانیه نباشی تو جلو چشم غمه یه ثانیه که همه زندگی shirin nan baki daya amma da yake mana dan lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara a kasar iran ana ci gaba da gudanar da tarika na tanawa da cikar shekaru uku da kisan gillan da amurka ta yi wa janar kasun suleimani tare da mataimakin babban kwamandan dakarun sake na shi shabi na kasar iraki abu mahdi almuhandis tun ne da aka fara gudanar da tarukan a kasar iran a birnin tehran an gudanar da tarukan a babban masallacin margai imam kumeni da manyan jami'an soja na kasar iran gami da shugaban iran din ibrahim ra'isi da kuma ministoci da manyan jami'ai daga dukkanin bangarorin gwamnati suka halarci zaman taron a lokacin da ke gabatar da jawabinsa shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa janar kasun sulemani ya sadaukar da rayuwarsa ne domin bayar da gudunmuwa ta tabbatar da tsaro ga al'ummar kasar iran da ma yankin gabas ta tsakiya kamar da kuma ya bayar da gagamar gudunmuwa wajen dakushe kaifin kungiyar 'yan ta'addan nan ta daesh kamar da bayani kuma kisan kasun suleimani wata alama ce wadda take nuni da irin yadda amurka take da hannu kai tsaye wajen karfafa ayyukan ta'addanci wanda kasun suleimani yake yaƙa to da wannan zamu gargare sai Allah kai mu can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya